Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya, Halima Jimarauce tare da Muhammad Awal Sulaiman ke muku barka da sake kasancewa da mu a wannan shirin. A ƙoƙarin neman rage yawan matasa marasa aikin yi a Najeriya wasu masana sun fara ba da shawara akan yadda za a iya samar da wani tsararren shirin tura matasan ƙasar miliyan 20 zuwa ƙasashen waje daban-daban su je su yi aiki. Za mu ji ko wannan abin mai yiwuwa ne ko a'a. Sannan kamar kowace juma'a editan jaridar Aminiya Salihu Makera na ta da tsarabar manyan labaran da ke cikin jaridar ta Aminiya mai hita yau. Shin hitar da matasan ƙasar Najeriya miliyan 20 zuwa ƙasashen waje su je su yi aiki abu ne mai yiwuwa ko kuwa? Alheri ne ga Najeriya ko asara? Ƙasar za ta anhwana ko kuwa? Akan wannan Muhammad Awul Suleiman ya tattauna da wani masanin tattalin arziki. Uh, sunana da ta Muhammad Shamsuddin a uh, sashen koyar da harkokin tattalin arziki na Jami'ar Bayero Kano. A fitar da kimanin mutum miliyan ashirin kasashen waje domin su je su yi aiki wannan zai taimaka rayuwarsu da kuma rayuwar kasar gaba ɗaya. Ni kuma akwai abubuwan lura a nan. So shi kuma misali dama duk wanda zai fita wata kasa ya yi aiki dole ka kwararre ne. Dan ba za ka ɗauki lebura wanda komai ba ka kai wata ƙasar ya yi aiki. Ko likita ko injiniya ko wani babban malamin makaranta ko wani kwararren ɗan jarida dole shi ne wanda za ka kai. don haka babu shakka idan aka ce za a ɗauki wannan shawarar to za mu rasa ƙwararru ne wanda dama yanzu ba su ishe mu ba shi abin da uh, hukumar uh, cinikayya ta duniya WTO ta faɗa export of service ma'ana in za ka fitar da sabis ɗinka ba lallai sai mutumin ya bar ƙasa ya koma wata ƙasar ba. mutumin zai iya zama a cikin ƙasarsa ya yi wa wata ƙasar aiki kuma yana aiki a cikin ƙasarsa kuma a biya shi da kuɗaɗen wasu ƙasashen. To don haka export of service ba yana nufin lallai mutumin da kan kansa ya hau jirgi ya taka ya bar ƙasar ba. Gaskiya ban yarda da wannan maganar ba. Najeriya ƙasa ce mai tasowa babu wani ɓangare da na Najeriya da za a ce an kware potentials ɗinsa. harkar digital economy din nan yanzu take tasowa muna ganin yara masu basira da suke yin abubuwa na mamaki a hanyoyin sadarwa na intanet misali don haka shi kansa fitar da mutanen ba wani abu ne ne ba da kawai za ka ce kamar za ka ɗebi mutane ne ka kai su kasuwar kurmi su yi wani abu misali. To dakta amma a zahirin gaskiya ai akwai 'yan Najeriya da dama da ke kokawa a kan cewa babu aiki a ƙasar nan. Ka tuna lokacin da aka ce za a ɗauki ma'aikata a Najeriya wadda aka yi turmutsitsi har mutane da dama suka rasa ransu. Me wannan yake nunawa? Na'am, ni a gani na wannan matsala ce ta 'yan Najeriya. Mun da wani tunani da mentality cewa kowa sai gwamnati ta ɗauke shi aiki ko kowa ce gwamnati sai wani kamfani ya ɗauke shi aiki ma'ana mu ba ma tunanin me za mu iya wa kanmu da kanmu mu amfanar da kanmu sai dai mu jira wani ya ɗauke mu aiki ko gwamnati ko na makamancin haka idan da za mu canja tunaninmu mu a matsayinmu na 'yan adam mu ringa kallon duk wani dama da ta zo mana na aiki aka ga ana buƙatar sa ko baka da skill ɗin ka je ka koya ka yi hakuri a hankali ka koya misali ai in ka kalla ko a irin wannan ɗin zaka gani kasashen da suke ko jihohin da suke gabas maso kudu ko kudu maso gabas kenan kasashen inyamurai sun fi hausawa misali damammaki da yawa saboda shi mutumin da yake inyamuri duk damar da ta zo hannunsa zai iya amfani da ita a wannan lokacin wannan ya sa suke da karancin rashin aikin yi kuma misali idan ka kalla rashin aikin yin mu kuma yi yawa a arewa to duk yana da alaka da irin wannan attitude din ba wai rashin opportunities ba Dr. Muhammad Shamsuddin na sashen tsimi da tanadi da gina al'umma na Jami'ar Bayero ta Kano a tattauna wasu da Muhammad Awwal Sulaiman To tunda magana ce ta ƙasa da ƙasa Na tattauna da wani wanda ya daɗe yana aikin jakadanci domin mu ji ko za a iya tura matasan Najeriya miliyan 20 zuwa ƙasashen waje su yi aiki a sauƙaƙe. Amma kahin nan ga editan jaridar Aminiya Salihu Makera da kunshin manyan labaran jaridar da za ku iya saya yau Juma'a. Babban labarinmu na wannan mako ya taɓo yadda masu shiga tsakanin 'yan bindiga da jami'an tsaro ko kuma da masu garkuwa da mutane misali a cewa ne ya shiga ya sasanta ko ya neman bayanai wa jami'an tsaro suke samun kansu a cikin matsala. su mun tattauna da waɗansu da kuma waɗanda suka san harkar. Sannan akwai labarinmu na biyu mai takin tuna baya dalilin da muka yi hannun riga da zakzaki in ji shek abokar Jibril limamin farfaru. Akwai kuma yadda ce da ɗaliban firamare yake tafiyar hawainiya. Misali a jihar Bauchi bayanai suna cewa sau biyu aka ciyar da ɗaliban a zangon karatun da muke ciki su kuma sakkwato mako uku da daina ciyar da ɗaliban ma kwata-kwata. Akwai kuma labarin rikicin da aka sasanta tsakanin tsohon gwamnan jihar Kano Sanata Rabi Musa Kwankwaso da bangaren ambasada Aminu Wali bayan shafe wata bakwai suna takaddamar akwai kuma labarin wani masallaci na farko da aka gina a ƙasar yarbawa an taɓo tarihinsa da sauransu na'am to idan mun tsallaka ƙasashen ƙetare ba. to idan mun leka ƙasashen waje akwai mun taɓo a rigimar da ake tsakanin tigray da gwamnatin habasha akwai fashewar bam a birnin kampala wanda ya ci rayukan wasu mutane sai kuma takaddama da ke tsakanin kasar gini da soji suka kwace mulki da kuma kungiyar tattalin arziki ta afirka ta to ecowas da kuma sako editan jaridan aljazira da aka kama a sudan na'am to sai mu dai ga bangaren alajabi malam makera to bangaren alajabi wani wani mai gidan haya ne da masu gidan haya suka kasa biyan sa sai dauki maciji sai je sakale macijin a jikin kofar dakin su ko kofar eh kofar dakin da suke ciki ta yadda ba za su shiga gidan ba saboda ga maciji nan ya makala musu a jikin kofar to macijin mai rai ne mai rai kuma eh akwai kuma waɗansu mutanen da dutse kewaye su baya da su fito daga yankin su sai ta tsakanin duwatsu kuma suna son su samu hanyar mota za ta kai su garin su su asada su da sauran kasar su shine kai ɗauko kayan aiki na gargajiya irin su guduma da karahuna suna fafe dutsen a cikin shekara goma sha biyar sun samu nasara har yanzu an musu kwalta sannan sai wani ma'aikacin bangaren wutar lantarki na wasu asibitoci da aka yake zargi ya yi lalata da gawakin mata har tara a asibiti so wayannan suna cikin waɗanda muke da su a bangaren alajabi to sai bangaren wasanni to a bangaren wasanni kowa yana sanar da cewa ana ta neman gurbin zuwa gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya da za a buga a kasar katar a baɗi mun yi nazarin ƙashin da suka riga suka tsallake siradin zuwa gasar mun jero ƙasashen da kuma wanda suke da sauran tafiya a gabansu sai kuma labarin da ke cewa akwai yiwuwar ronaldo ya bar ƙungiyar manchester united duk da cewa shine kusan ruhinta a wannan lokaci da muke ciki an gaida muhammad awal suleiman da editan jaridar aminiya salihu makera Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna jin Shirin Najeriya a yau ne ta shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta shahinmu na sada zumunta ta facebook.com slash aminiyatrust. Haka kuma kuna iya neman Shirin Najeriya a yau a Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. Sannan kuma kuna iya sauraron Shirin Najeriya a yau ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo da kuma ta Nas FM a kan mita 89.9 a Yola, Jihar Adamawa. shirin nan daga Laraba shiri ne wanda sashen labarai ta intanet na kamfanin Daily Trust ke kawo maku a kowace ranar Laraba. Idan kuna neman ingantaccen shiri mai ƙayatarwa da faɗakarwa da ilmantarwa kai har ma da nishaɗantarwa to sai shirin daga Laraba. Shiri ne kuma da ya dace da zamani wanda ke mai da hankali akan manyan batutuwa da ke shafar al'umma kai tsaye. Za ku iya sauraron wannan shirin ne a kowane mako a kowace Laraba ta intanet a shafinmu na ami aminiya.dailytrust.com da kuma kafofin sada zumunta da muhawara na zamani a facebook.com slash aminiyatrust da twitter.com slash aminiyatrust da ma hanyoyin zamani na yada shirye-shiryen podcast irin su Spotify da Google podcast da Apple podcast da kuma TuneIn Radio. Ku saurari shirin daga Laraba don kada ku bari a baku labari. Yanzu kuma ga tattaunawar da na yi da wani wanda ya daɗe yana aikin jakadanci, don mu ji ko za a iya tura matasan Najeriya miliyan 20 ƙasashen waje su yi aiki a sauƙaƙe. To, ni suna na ambasado Hassan G. Ka'ardo kuma ɗan jihar Taraba ne daga tsaunin Mambila. Na yi shugaban jam'iyyar CPC, na yi shugaban jam'iyyar riko na wato interim sannan kuma na yi shugaban jam'iyyar apc kuma na yi jakada a ƙasar trinidad and tobago da guyana da barbados da commonwealth of dominica da suriname da grenada a matsayinka na wanda ya jakadanci kana ganin wannan abu mai yiwuwa ne to abu ne mai yiwuwa abu ne da ba zai yiwu ba a yanzu dalili idan aka dubi ƙasashe kamar canada yanzu misali mm. suna buƙatan matasa wanda suka kore a fannoni daban-daban suna bukatan su wannan za a iya shiga rijejeniya da waɗannan ƙasashen a sami matasa wanda aka yi musu trenin suka kore a fannoni daban-daban su samu musu aiki kuma su sami abin yi a rayuwarsu amma shin waɗannan matasan za su dawo a waccan ƙasan ko za su dawo ɗaya kenan abu na biyu abin da isa da ce ba abu ne mai yiwuwa a yanzu ba ƙasar najeriya a yanda take yanzu ana horar da waɗannan matasan da suke fita inda ana horar da su a hanyoyin da za su zamanto ƙwararru wadda har ya kai ga za a fitar da su idan mutum ya ƙure a fanni wani lokaci ba sai an nema masa ba shi za a nemo shi. To amma horas wannan shi ma muna da matsala. Sannan yawancin matasan da suke fitowa ta ɓarauniyar hanya ɗin nan yawanci in kika bincika za ki tarar ba ƙwararru ba ne. Su dai waɗanda suke fita ɗin mutane da suke fita suke so su samu kuɗi mai yawa a yanzu yanzu shi yasa suke fita ɗin sannan rayuwa ta yi tsanani ga wasunsu ba su da tudun madafa suke ƙoƙari su fice ƙasan su nemi abin da za su je su yi to waɗannan abubuwan dole ne a yi takatsantsa a kai farko a ba su horaswa wanda zai taimaka musu zamantu za su iya zaman kansu ba sai an taimaka musu ba. wannan ko ba su nema masu aiki ba su za su iya fito su nema aiki da kansu. To amma masu yin irin wannan tunani na cewa za a iya hidda waɗannan matasa sun nuna cewa ba sai masu digirin digirgir ba kawai waɗanda eh, matasa majiya ƙarhi waɗanda za su iya yin kowace irin sana'a ta ƙarhi su samu abin kansu ya kake gani. Wato ba? Mm. Zai iya yiwa hakan amma matsalar ita ce mutanen nan su wa suke horar musu wa'annan aiki dina saboda akwai ai da makaranti vocational trading center wanda ni na yi attending ana koya ba mutane harkan eh, yin kafinta harkan yin welda harkan yin gine-gine da sauransu da ana yi amma in kika duba baki ɗaya ƙasar ne yanzu eh, wa'annan makarantun sun mutu idan ana so a yi wannan to sai a eh, farfado da wa'annan makarantun sai a koya musu sana'a ba wai sai an haɗa digiri ba mutumin da yake da sana'an hannu a yanzu ya fi ƙarfi wanda yake da digiri saboda wanda yake da digiri a ofis yake zama ofis ɗin kuma ba kowa ne zai sami ofis ya zauna amma wanda yake da sana'an hannu kowane wayewan gari ba za a rasa inda zai samu tarosisi saboda ya kula da kansa saboda haka in hakan ake so a yi zai iya yiwuwa idan an farfado da waɗannan makarantun inda mutane musamman za su fito a je a koyi sana'a kowace iri sannan kuma a sami wadataccen wutan lantarki inda za a koyi waɗannan sana'o'in sannan kuma a sami ingantaccen wuri da yake da tsaro da sauransu sannan kuma iyaye su ma dole a sami yaddansu kuma iyayen masu karan kansu suna da abin da za su taimaka a wannan in an yadda wannan an fahimci juna tsakanin gwamnati da iyaye tsakanin matasan da kuma iyaye da eh, eh, mahukunta to wannan zai iya yiwa amma in ba hakan aka yi ba still za a koma gidan jiya ne. Yau wato ambasada daga ƙarshe wani kira za ka yi wa matasan da ke sauraron ka yanzu haka musamman ma ɗimbin matasan da ke zaune ba sa yin komi sun tsira wa Allah ido. To, ni dai abin da zan kira shi ne ina sake ta wannan magana ko da yauce saboda mahaifina lokacin da na tashi na baro gida ina shekara shida abin da ya gaya mini ce to ni ne babanka yau na ce maka ka tafi makaranta ka je ka koyi sana'a ka nemi dukiya ba wai ni talaka ba ne amma ka nemi dukiya wanda za ka kare kanka da mutuncinka kuma ka yi amfani da ƙarfinka ka gudu ka tsira ka gudu ka kama tun kana da ƙarfinka saboda haka ina kira ga matasa kar a zauna a shantike ana jira sai an yi mani a'a kai ma ka fito kana da magarin neman din sai wani ya gani ya taimaka maka amma kada ai zaman kashe wando ambasada hassan ka arda kenan a tattaunawar mu da shi Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haduwa a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokin aiki na Muhammad Awul Suleiman. da editan Musagir Kano Sale, ni Halima Jimarau ke sallama da ku, ku huta lahiya.